da uwar haka malama zindin ne yau gani yau zan yi magana akan zallan mu mata ne ba wani magana ba ne zan yi akan magana zan yi akan abu ne lalli da kitso gaskiya mu matan hausa wannan muna matan auren nan gaskiya muna bala'in wasa da kanku sai ku bar kanku ya an muku kitso kai ya koɗe ba za a yi wani kitso ba sannan ɗan nan ma da namiji za a yi a jiki namiji ya gani ya ɗan ji sha'awa kusan nan shi ma yana sa sha'awa ba nan ni fa yana sa sha'awa fa kitso ma fa na sa sha'awa fa akwai namijin da wallahi tallahi in ya kwanta kawai hannun shi yana kan matan shi za ki ga yana hannu ɗaɗɗaya yana sawa yana bin kitson kanki yana bin kitson kanki kitso na da matukar mahimmanci a wajen mu da lalle amma kuma ta ba ku gane ban san me yasa ba ko matan hausawa ne ba mu da tsafta baki ɗaya matan kabila sun ki mu ba mu da tsafta ba mu san me gyaran kai ba ba mu san me lalle ba sannan kuma wannan ka da gaskiya kuna ba ni kunya wallahi tallahi ya kamata a ce mun gyara dan Allah dan annabi haba mata haba daga 'yan mata, har matan aure balantana kuma aure gwara 'yan mata ma ba su yi aure ba ba su je nasu gidajen ba don allah ya kamata ku gyara don allah ma malama zan ke magana a nan da kaya ƙarshen da zindin